yau laraba biyar ga watan rajab ijar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da sha uku ga watan april shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shine kasan na sha takwas daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin kitabu shari'a na al'imam al-muhaddis abubakar muhammad bin al-hussein allah madaukin sarki ya gafarta mashi kamar yadda yan uwa suka sani muna bibiyan sharhin azzari'a ila bayani maqasid kitabin shari'a na fadilati sheikh al'allama rabe bin hadi umair al allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi wannan littafi na shari'a kamar yadda muka sani littafi ne wanda yake bayyana mana haƙiƙanin aƙida na musulunci da kuma shan bamban da ake da shi dangane da aƙidu da 'yan bida'a suka ɗauko suka shigo da shi cikin addinin musulunci allah maɗaukin sarki ya kare mana aƙidarmu a karatunmu da ya gabata mun karanta babi na biyar babu zammul khawarij wa su'i mazahibihim wa ibahati qitalihim wa thawabi man qatalahum aw qataluhu babi yana bayani akan hadisai da asarai da bayanan malaman farko wanda ya zo dangane da sukan mazhabi ko aƙida na khawarijawa da bayani karara akan halaccin a yaƙe su a kashe su da ladan da mutum zai samu a duk lokacin da ya kashe ba hawarije ko ba hawarije ya kashe shi kamar yadda muka ji a baya cewa akwai muguwar aƙida na hawarijawa wacce take halattar da kashe musulmi an gane wannan da kyau ko. su aikinsu kawai shine su bi musulmi su kashe allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu to malam al'ajuri ya ɗauko bayanai dalla-dalla har ya kai inda yake cewa sun kharaju ba'da da zalika ala amirul mu'minina ali ibn abi talibin radiyallahu anhu ana nan bayan da khawarij suka yi ma'annabi tsiwon da suka yi mai da tawayen da suka bayyana ƙarara dangane da ɗa'ansu ga annabi to haka wannan abin ya koma ƙasa yana ci yana ta ruruwa yana ci yana ruruwa yana ci yana ruruwa ba a farga da shi abin nasu yi ƙarfi ba har sai zamanin khalifancin sayyidina ali dan abi talib allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda a lokacin ne suka yunkuro da wannan bala'i nasu wasu malamai <clears throat> za su iya magana cewa a'a to fitinan da ya faru a ƙarshen khalifancin na usman fa wannan za mu magana a kai tare da cewa mun yi magana a cikin karatun littafin alfarku bainar firak kuma mun yi irin wannan magana cikin al'awasin minar kawasin to duk waɗannan abubuwan asalin waɗanda suka kitsa wannan bala'in shi'a ne sai suka hada kai da khawarij dama su haka suke an fahimci wannan da kyau ko shi'a suke daure ma duk wata muguwar aqida da duk wani mugun manufa gindi abin da duk zai yi a cikin al'umma kuma a suke samun mafaka a cikin waɗannan mutanen an gano wannan da kyau ko amma su khawarij ba su yi ƙarfi sun bayyana sun samu fice ba har sai lokacin da sayyidina ali dan abi talib ya zama khalifa a lokacin ne suka rika yin yaƙi a matsayinsu na khawarij ba a ƙarƙashin makircin wani ba ba a ƙarƙashin jagorancin wani ba suka rika yin yaƙi su a karan kansu allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce walam yardau bi hukumihi su ba su yadda da hukunci da jagoranci da fada ji na da na ba to kun ga mataki na uku da za ka iya gane ba khawarije kenan domin ba zane ne a fuskan shi da za a ce in kaga zane iri kaza to khawarij wani na farko shine ba khawarije matsalan shine na kudi na biyu tawaye ga shugaba na uku duk abin da shugaba ya hukunta ba zai ba ba an gano wannan da kyau ku kana ganin mutum ya ɗauki irin wannan abin yana yi to khawariji ne wa azharu qawlahum kuma a lokacin ne suka bayyana shahararriyar maganansu kun gano wannan wanda aka san su da ita ta yi fice wa qalu suka ce la hukuma illa lillah su babu hukuncin da za su bi sai na Allah an gane wannan da kyau ko suna da maganganu iri-iri suna caccanzawa daidai da yadda zamaninsu ya ba su wani lokaci ka yi sun ce su Allah za su bauta ma wani lokaci ka yi sun ce ba za su biyayya ga kowa ba wani lokaci ka yi sun ce babu gwamnati sai ta Allah kun gane haka za ka ji suna fito da irin waɗannan abubuwa kamar yadda muka yi bayani sun fitar da la hukuma illa lillah ne a lokacin da aka nemi a daidaita sayyidina ali da muawiya a sulhunta tsakaninsu wannan saɓani ya gushe sai aka ce to fitar da wakilan da za su zo su wakilci kowa a wannan taron sayyidina ali ya turo muawiya ma ya turo sai khawari sai suka tsalle suka ce sayyidina ali ya zama kafiri kuma za mu zo za mu ji so khawari a cikin sojojin ali suke fa amma ba suna tare da ali bane za mu zo mu ji menene dalilin da ya sa suka makalkale ma sojojin ali an fahimci wannan da kyau ko kuma me ya sa wasu daga cikin malamai waɗanda ba su fahimci hakikanin makircin shi'a da makircin khawarij suke da tunanin cewa ai sayyidina ali da hannun shi wajen kashe sayyidina usman da za mu tattauna waɗannan abubuwa da irin waɗannan makirce-makirce na khawarijawa da 'yan shi'a da suke kawa domin su rikita wanda bai karatu sosai ba haka suka bayyana la hukuma illa lillah yanzu duk wanda ya ji wannan cewa ba wanda zai kawo hukunci a bisai Allah mu hukuncin Allah kaɗe za mu bi mu Allah kaɗe za mu maɗa'a mu Allah kaɗe za mu bauta ma in ka ji wannan za ka ce wannan kalma ne na gaskiya an gane to sanda sayyidina ali ya ji wannan faƙala ali ibn abi talibin sai sayyidina ali Allah Madaukin sarki ya ƙara mashi yadda ya ce kalimatu haƙƙin. gaskiya wannan kalma gaskiya ne aradu bi batil amma akwai makirci ƙarƙashinta. Ɓanna suka yi nufi mana suna son su ce su ba za su bi gwamnati ba ba za su bi tsarin shugaba ba sun yi makhalifa tawaye su Allah za su bi tambaya a nan Allah zai sauko ne zama shugabansu ko ko shugaba za su sa kuna fahimtar wannan da kyau ku su ba za su bi wannan shugaban na musulmi ba su nasu shugaban za su sa kaga sun kasa al'umma biyu kenan an fahimci wannan da kyau ku khawarij kenan malai ce faqatalahum aliyun radiyallahu anhu anan sayyidina aliyu ya miƙe ya yaƙe su fa akramahu allah azza wa jalla bi qatlihim Allah madaukin sarki ya girmama shi da karkashe su wa akhbaran nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dama annabi ya ba da labari bi fadli man qatalahum da irin falala na duk wanda zai kashe khawarij au qataluhu ko kuma su khawarijawa su kashe shi dama annabi ya faɗi falalan duk wanda zai kashe khawarij da falalan duk wanda khawarij su za su kashe shi jama'a kun gano wannan da kyau ku wa qatala <clears throat> ma'ahu sahaba ridwanullahi alaihim lokacin da sayyidina ali ya tsaye zai yaki waɗannan mutane sahabban annabi baki ɗaya sun haɗa kai da shi wajen yaƙansu mun gano wannan da kyau ku da su aka fita aka yi gwagwarmaya aka yi raga-raga da su fasara saifa علي بن ابي طالب في الخوارج saifa حق mala yace an waye gari takobin da sayyidina ali ya yaki تو to takobi ne na gaskiya ila an sa'a har zuwa tashin kiyama duk wanda ya ɗauki wannan takobi zai yaki in dai khawari zai yaƙa to zai yaƙi ne na gaskiya ina fatan kun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to bayan da malam al'ajuri ya kawo mana wannan bayanin to sai al'imam al-madakhali ya ce bada al-mu'allif kitabahu haza haƙiƙa marubucin wannan littafi al'ajuri ya fara bude mana wannan littafi ne nashi bi da'awatil musulmi na ila'tisama bi kitabin rabbihim cewa dole kuma lalle ne ga musulmi su haɗu su duka su yi riko da littafin ubangijinsu shi ne alkur'ani wa sunnati nabiyihim sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma su yi riko da sunnan annabinsu wannan shi ne abin da al'imam al'ajurri ya fara kafa wa musulmi babi cewa wajibi su wasaƙa fi zalika ayatin wa ahadis a ƙarƙashin waɗannan babubbuka sai al'imam al'ajuri ya tattaro ayoyi da hadisai waɗanda suke yin umarni da ruko kai tsaye da alƙur'ani da sunna wasanna biyu jubil zumi sunna sai biyo baya da nasoshi da babubbuka da hadisai waɗanda suke bayani akan dole ne al'umma su lazimci sunnar annabi wa thallasa bi taharimil furqa sai kuma ya biyo baya a babi na uku yana bayyana ma al'umma haramun ne kowaye ya zo da abin da zai raba kan al'umma an gano wannan da kyau ko yana daga cikin ɗabi'un 'yan bida'a ɗan bida'a zai zo ya raba kan al'umma sai kuma ya miƙe na cewa jama'a rabuwan kai ba daidai ba ne haramun ne rabuwan kai sai ka ce wanda ka yi fa kun gano wannan da kyau ko ƙoƙari yake yi ɓannan da ya sai tura ma wani can sai ka waga ka ce wa ake tura ma rabuwan kan kai ka kasa ganewa shi bai gaya maka ba mana wai don karka kalli abin da yake shi ne ɓarawan zamani ɓarawan zamani ne za a biyo shi ana ihu ɓarawo shi ma yana ɗaga hannu yana ihu ɓarawo kun fahimci wannan da kyau ku wawa ba zai gane shi ne ɓarawon ba ya ɗimautar da mutane matsalar shi ke haifar da duk wata matsala da kowace irin fitina amma kuma zai rika nuna cewa fitina na nan a kwance sai a ce wacce babu fitina mafi illa da wani zai kawo cikin al'umma irin fitinan addini domin a duniya wannan fitinan ta na ƙasa ka sannan ka je lahira Allah ya saka ka a wuta Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu to shine sai mala yake cewa ya ukunta da babin da ke bayani akan haramcin raba kan al'umma da kuma haifar da saɓani cikin jama'a wal'ana a yanzu kuma ba da a zukuru awwala ta'ifa farakat manhajil islami malan al'ajuri sai ya zo ya fara ambatan ƙungiya na farko ko jama'a na farko waɗanda su ne suka fara yin tawaye suka saba ma manhajin musulunci na biyayya da bin jagorancin al'umma na shugabancin musulmi kwaya ɗaya wa kharajat ala ummatil islam suka tawaye kai tsaye ga al'umman musulmi wa ala wilati umuril muslimina kuma suka tawaye suka bar jagoran musulmi da yake da fada aji a wancan lokaci shine Usman. thumma ali summa man ba'dahum haka suke yi mataki bayan mataki su kafirce a matakin farko ga wani idan sun ga sun yi nasara su ƙara fada da kafirce wanda bijirewan haka suke fara kaɗan kadan an gano wannan da kyau ku kaga a zamanin annabi dai sun fara zargin annabi da cewa bai raban adalci ba to anan suna tafe ne suna nuna cewa annabi ba adali ba ne da haka da haka sai su ja mutane sai su kwantar da su a ƙasa sai wutansa sai ta taruruwa ta taruruwa ta taruruwa kafin ku farga sun gama yaɗa bannansu a ko'ina an gane sanda za su yunkuru su fito da lokacin kisa za su fara amma za ka zo ka ji matakansu da yadda suke ɓullowa sai ka sa ido da kyau ka gani a unguwanku akwai irinsu in akwai su ne kawai ku jira sanda za su fara binku suna kashewa kawai an fahimci wannan da kyau ku. allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu al'imamul ajiyori ya yi sharhi mai fadin gaske akan wannan babi saboda fitinan khawarij ita ce babbar fitina da a yau take addaban duniya baki ɗaya don fitina ce ba 'yan karama ba an gano wannan da kyau ku gare ta nan kungayen da tema najeriya ai an fahimta wanda banda Allah madaukin sarki ya tsaye da wannan fitina ko dan Najeriya sai ya ban Najeriya duka a ko ina yake ba kudu ba ba arewa ba haka khawarij suke to da su in sun zo zaka ji ba dai ka ce la ilaha illallah ba wannan shine sinadarin kashe kama an gane in ka ce to bari koma kirista za su kashe ka amma su target ɗinsu kashe 99 shine musulmi da dukiyar musulmi da duk abin da musulmi yake yi allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin malam al'ajuri ya ce malam madakal ya ce ta'allukul khawarij bi qadayil amwal su khawarijawa suna makalkale ma matsalan kuɗi an gane mundu zara karnahum tun lokacin da ƙahonsu ya fara leƙowa ilal yomi har zuwa yau an gane su khawarij kullum fitinansu tana farawa ne daga fitinan kuɗi an gane an samu kuɗi ba a raba ba ko an raba ba a raba daidai ba ko muna tsammanin ana ba da kuɗi ko an aiko da kuɗi ko 'yan siyasa sun ba da kuɗi ko ana zuwa da suna kaza ana ansan kuɗi kuna fahimtar wannan da kyau ku wannan duk wanda ka ji matsalin shi kullum kuɗi kuɗi a samu kuɗi a ba mutane taimaka mutane su samu kuɗi jama'a suna cikin wahala a ba da kuɗi ai wallahi sai an raba an ba mu namu kasan mu kaza mu kaza mu kaza to wannan shine kaho na farko da ke bayyana waɗannan mutane hawar jawa ne ahalus sunna kadiyyansu ba maganin kuɗi a ciki sam ahalus sunna bai maganin kuɗi idan baka fahimci wannan ba ba khawarije zai ma dabara zai ce ma san da aka dawo ne wasu daga cikin mutanen madina sun yi korafi su ma kan kuɗi ba korafi suka yi ba zama yi suna tattaunawa sakamakon makircin da wancan ba khawarije ya yi na cewa annabi bai yi rabon adalci ba cewa kaga abin mamaki mu ne muka yi aikin nan amma kuma annabi ya kwashi kuɗi yana raba mu waɗanda ke yaƙanmu kaji maganin da suka faɗi ba suna sukan aikin annabi ba amma shi wancan ba kawarije suka yana attakin abin da annabi ya yi ne in baka fahimci addini ba ba kawarije zai wasa da hankalinka a haka an fahimci wannan da kyau ko to ku fahimci su hawarijawa matsalansu na farko da ke fara tona asirinsu shine kazayel amwal an gano wani da kyau ko matsalan kudi akwai lokacin da muka yi magana da wani dan uwa yake cewa kash ai shi ya so da zai ba da shawara a wani lokaci a karba lokacin da wasu suka fitan kafa da an ba su kudi an huta ni kuma a lokacin na riga na san hawarijinci ne sai ne dariya na ce ko me ba za a ba su ba kafin ci wannan da kyau sau daga lokacin da ba khawarije ya sa ranka ba shi naira hamsin ka ba shi hamsin ko to zai ce yana da kasan naira dubu kuma sai ka ba shi ko ba kudin sai ka nemo ta in baka nemo ta ba lokacin ne zai bayyana tawayen shi da wuri amma ya bukata ka ce ba za a ba shi ba in ka hana shi kuma ka ki canza abin da ka yi zai sa ya dade bannan shi bata faru ba shi ne abin da manzan Allah ya yi an gano wannan da kyau ku banda annabi ya ɗauki wannan matakin ko. to Allah shi kyauta ƙarshen ta sai bala'in su ya bayyana a zamanin abubakar ko zamanin sayyidina umar duk da cewa annabi matsalan shekara biyu ne da faruwanta kuma Allah ya mai rasuwa Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce wa a share ilal ahadis allati bayyana sifatihim wa sharrihim hakika al-imam al-ajuri ya ambato wasu daga cikin hadisai wanda waɗannan hadisai suke bayyana siffofin khawarij da kuma sharrunsu. yanzu za mu ji siffofi da yawa na khawarij kuma za mu ji sharrorinsu da yawa yanzu aikin da za a baka a matsayinka na ɗalibin aƙida ɗalibi wanda yake ƙoƙarin fahimtar ƙungiyoyin ɓatattu da suke tawaye a cikin addinin musulunci to yanzu ana son ka kiyaye ababe guda biyu an gane na farko za ka ji siffofin khawarij na biyu kuma za a karantar da kai sharrorinsu ma'ana ayyukansu da za ka ji akwai siffan khawarij na yanayi akwai siffan khawarij na magana akwai siffan khawarij na aiki to yanzu na farko da mala ya fara mana magana shine wanne eh matsalan eh matsalan kudi ku daga bude baki kuna magana matsalan kudi rigiman kudi ko da ce 'yan siyasa sun ba da kudi ko a ce ana neman kwangila ko a ce ana neman kaza duk wannan da'ab ne na khawarijawa jawa ya kamata a ɗauki nauyinmu ya kamata su matsalin kuɗi an bayyance wannan da kyau ko allah maɗaukin sarki ya kiyaye mala ya ce wa hubothihim wa fitinatihim lil umma sannan za a ambaci ƙazamin aikin waɗannan khawarij da kuma masifaffiyar fitinan da suke fitinan al'umman da duk suka bayyana a cikinta an gani. dama su musulmi suke kashewa kuma za su bayyana cewa su musulmi ne ba wanda cutan hawarijawa yake kaiwa kan shi ɗari bisa ɗari saiwa sai musulmi an gano wannan kuma shi sa hawarij matakin farko da suke ɗauka shine duk wani malami da duk wani ustazu da suka san ba zai bi su ba a mataki na biyu kuma suke tsoron zai hana wasu su bi su to za su kashe su tun daga farawa don so suke kowa kawai sai ya bi kowa sai ya raka to shi sa suke zuwa wa mutane da abubuwan da shi ne damuwan mutane na farko shine duk dan adam yana sha'awan ya ci bulis a rayuwan shi an gane to sai su nuna cewa ya mutum ɗaya zai ci kuɗi ya wasu jama'a za a raba musu kuɗi ya duk gamu muna bukata ba shi ne wancan ba khawarijin yi annabi ba da aka za su fara sai ga kuma ba gaskiya ne duk wannan wahalan da kake da za a raba maka a baku a kakkasa kowa ya samu a yini kai abin da kake nema ya ishe ka ce fanan gidanka bai wuce 300 ba sai ka ji labari an ce ai an aiko ma wani miliyan 70 ya raba ma mutane ya cinye shi kadai ka gaya man yadda zuciyanka za ta natsu wannan mutumin mutumin kirki ne ballantana ka so shi duk abin da ya faɗa na addini ba za ka yadda ba an gane wannan saboda an riga an sa maka shakka game da shi wannan shine addinin khawarij suna kawar maka da san malaminka da yadda da shi an jefa maka buha ko to za su fara loda maka aqidansu aqidansu aqidansu kenan kadaya na kudi yana daga cikin rukuni babba daga cikin manya-manyan rukunan khawarij Allah madaukin sarki ya kiyaye mala yace wasafkihim liddima sannan jawa yana daga cikin siffan so shine zubar da jini kashe mutane raunata su wulakanta su wanda suka ci da wanda basu ci ba wanda suka ji da wanda basu ji ba sojoji da talakawa wanda suka sani da waɗanda ba sani ba haka kawai za je kasuwa ko tashan mota ko masallatai ko coci-coci ko makarantu ko hanyar mutane haka kawai haka siddan je su tada boma bamai su kashe na kashewa ko kuma su bi gidajen mutane mata da maza yara da manya suna harbiya ko suna yayyankawa ko su tara kan hanya haka kawai su sauke mutane a cikin motoci su kashe su zuban jini na musulmi to wannan ɗabi'a ne da siffa ne na khawarij an gano wannan da kyau kuma kana mamaki za ka yi mamakin khawariji za ka kaman wai yana makallon musulmi ne kai ba kawarje za ka zo ka ji daga ran da ya bayyana ya daina bin ka sallah an fahimci wannan da kyau ku har ya ware ya gama hada aƙidin shi ne duka next abin da ya rage mai wala kisa ne ba wani abin da ya rage shi sa lokacin da suke tare da sayyidina na sa ta tara mutane ne sanda suka ware suka tafi heraura za mu zo za mu ji daga lokacin suka fara attack a zamanin ali ana ganin mutum ya mutu can wane ya mutu aka rasa wai ke irin wannan kisan sai daga baya aka gano su ne kuma duk inda suke karkaita nan wai kaman wane zai iya dama shi a rubuta a goshin su ne waɗanda za su iya ai ba rubuta haka yi ba ƙida ce a cikin zuciyarsu Allah maɗaukin sarki ya kiyaye kaga yana daga cikin mugun aikinsu zubar da jini Mali ce ya ce na ahlal islam su khawarij su suna kashe musulmi ne wa na ahlal Authan, amma kiristoci da yahudawa da maguza ba ruwansu da su kuma ka saurara da kyau ko ba khawarije na wa'azi za ga waɗannan ba ruwan shi da su sai inda ya ji wani malamin sunna ya faɗi siffan irin wannan to a lokacin don ya yaudari waɗanda ke tare da su ko kuma waɗanda ake son a farauto to za a iya ai marmaza sai a irin waɗannan maganganun an gane wannan da kyau ko to amma wajen kisa ko kun ce ba sa kashe kafirai ba za su ci gaba ba koda sun yi ɗaya biyu an gane target ɗinsu su dai musulmi suna kashe musulmi amma ba ruwansu da kafirai tambaya a nan za ka ce to ai jawon najeriya an samu suna kai hari coci-coci a ba wannan muke magana ba wannan suna yi ne saboda ɓadda bami amma inda gaske ne jihadi za su yi me sa ba su je sun kafa jihadin a ƙasan kakare a kudu ba me yasa suka je garin da kashi 90 din shi musulmi ne su kaddamar da kashe musulmi an gano wannan da kyau ku me yasa wannan an sa wannan tambayin tukuna sannan wata tambayin ta biyo baya mala ya ce wa kullu hadhihi sifat kun ga waɗannan siffofi na khawarij allati wasafahum biha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda annabi ya siffanta su da ita zahar fihim jilliyan wadiha wannan siffan karara ta bayyana fili a kansu wa haka za man sara ala darabihim haka duk waɗanda suka bi tsarinsu ila yomil kiyama har zuwa tashin alkiyama haka suke ba su da matsala sai musulmi na ɗaya sannan ba wanda suke kashewa in kisan ya taso sai musulmi na uku matsalan da ke fara fallasa asirinsu shine matsala na kuɗi an samu kuɗi ba a bamu ba an raba ba a raba daidai ba ana zargi ana tsammanin suwa na suna jan kaya wannan shine ɗabi'unsu ba fa irin hayaniyan an ba da kuɗi na wawayen gari wanda ba san addini ba ana gaya maka malamansu ne za ka zo ka ji anan wajen da kuma siffofin abubuwan da suke ɗaukowa suke yi an gane Allah maɗaukin sarki ya taimake mu mala ya ce fa haza zulhuwaisara to yanzu ga zulhuwaisara awwala shay'in ankarahu ala rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama karan farko abin da ya fara tunkaran annabi ya musa an gane wannan da kyau ko wa ta'anu fi adalatihi da sukan da ya karara dangane da adalcin annabi fi qadiyatil mal harka ce ta kudi haka ne ko ba haka bane harka ce ta me ta kudi shi yasa in kun lura duk majalisin ahlus sunna dauka suke kudi aikin banza ne ba su ba kudi wani priority wanda kudin nan zai rikide ya zame masu matsala an gano wannan da kyau ku wannan yasa ahlus sunna suka zauna lafiya amma ana samun ba khawariji a cikinsu to shi ne zai fara magana a hukunan da yake tara wa ina ke kai su an gani wanda bai san me yake ce ma khawarijinci ba sai ɗauka khawarijinci yare ne a tsammanin shi in ya ga ɗan yare kaza sai ce ya gaba khawarijin khawarijinci aƙida ce tunani ne da yake shiga cikin zuciya yana ginuwa kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har ya kai shi ba khawarije kullun kin musulmi yake a ran shi kuma mai matakin farko da yake fara ginawa na kin musulmi shine matsalan kuɗi shi dai a bashi kuɗi kawai ya rayu cikin sauki Allah madaukin sarki ya kiyaye to sai mala yace wal khawarij wa khasatan fi hadha al asr su khawarijawa musamman na wannan zamani ya na bi qadayal amwal kullum za ga sun makale da matsalolin kuɗi ne na ku mamaki yanzu ku ɗauki hawar jawo na somaliya kashi ɗari bisa ɗari na fitinansu shine matsalan kuɗi suna toshe mashigan ruwa na somaliya suna fashi suna kwace jirage suna kwace tankokin mai su siyar ko kuma a yarjejeniya da su su biya idan kuka ɗauko hawar jawa na libya matsalinsu kenan matsalin kuɗi in ka binciki rigimansu daga dafi wannan ne idan ka ɗauko hawarijawa na iraki da hawarijawa na siriya matsalan dai kenan ba ta raba ka raba ɗaya biyu hatta matsalan mai da aka samu yau a duniya ko hawarijawa ne ba za ku yi mamaki su ne allah maraukin sarki ya kiyaye mala ya ce war rasul akhbara anna walatal amri anna walatal amri yasta'thiruna bil amwali wal manasib ai annabi dama ya gaya mana mu musulmi mun sani wulatul amri shugabannin musulmi a ko'ina suke yasta'thiruna bil amwal suna nuna san kai wajen rabon kuɗi ma'anan wannan shine suna keɓa wasu su ba su ba su ba wasu ba haka ne duk inda shugaba yake a duniya na tare da shi kawai yake ma haka ne haka wannan yake karka tunanin wai yadda ya ba wa na kwangila na naira miliyan 100 kai ma zai ganka a titi kana tafiya ya jawo ka ya baka kwangila na miliyan 100 saboda kai dan kasa ne shugabanni ba sa haka suwa suka yi masu wahala suwa suka yi masu kaza dama haka wa za yanzu misali ai an yi taron karrama mawaka an ba su kudi a nan jihar kaduna ko wanda duk gwamnonin arewa suka yi akan kokari da gudunmawa da himman da mawakan suka yi tambaya a nan mawaka sun yi waka sun wayar da kan jama'a ba wanda yake musun wannan amma abin da nake cewa su ɗaya ne ƙura'an talakawa da suke zaɓe su ma ƙura'an nawa ne ɗaya ne haka aka tari talakawa sun fi mawaka yawa suka taru suka a kasa a tsare a raka a jira a sanar a waye duk sun yi amma da aka tashi karramawa shugabanni sun taro talakawan arewa duka aka tara kudi aka tararraba musu ba su yi ba suwa suka yi eh ba mawaka aka yi aka ba ba wannan shine ɗabi'un shugabanni haka annabi ya fara sai annabi ya lallashe mu ya ce in sun yi irin wannan kada mu damu tintin haka shugabanni suke in mun ga haka kada mu damu kene yanzu wanda zai zo yana ta surutu ai an yi kaza an yi kaza bai ma san abin da yake ba ne don bai fahimci wancan hadisin ba ko ya ma jahilce shi da ma haka su suke suna ba da kuɗi ne ga nasu kadai ko wanda ya masu ko wanda ya birge su ko wanda suka ga dama amma kai talaka Allah ba za su baka ba sannan wal manasib da kuma mukamai karke tunanin wani za su raba mukami ne akan wanda ya cancanta wa kawai yake tare da su a klik ɗinsu shi za su ba mukami in ba ka wannan klik ɗin ba za su ba mukamin mukaminsu ba ko da kana zargi da tsammanin wai wane bi cancanta ba to sai annabi ya kwantar da hankalinmu cewa wannan shine ɗabi'ansu za a zo su raba mukamai ga nasu ina su da kuma waɗanda ba su dacewa ba su cancanta ba in ka ga wannan annabi ya ce ka haƙura an gano wannan da ke ku shi ana ba da mukami ko aka raba kuɗi wanda yadda ake gane hawari shine nan da nan zai zabura an gane wannan da ke ko ya fara maganganu da kuma wanda yake bin take-taken khawari jawa ko bai sani ba ko yana dab da zama ba ji. duk za mu tattauna wannan akwai masu surutu irin wannan na banza su ba ji ba ne an fahimci wannan yanzu misali a ƙasar nan da yake mafi yawancin 'yan najeriya ba hawar jawa ba ne da buhari ya ce za a raba kuɗi in ka lura da kyau wannan abin bai damu 'yan najeriya ba an gani ina gaya maku da kota na 'yan najeriya hawar ne ko wallahi ko ya fara raba kuɗin nan yanzu ga kowa ko kuma zai haɗu da bala'i na gaya maku allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce fa'amaral musulmi na bisabari ana nan sai annabi ya umarci musulmi da yin haƙuri bisabari alal atharati ashabihi min al'ansar na irin san kai ko fifita muhajirun a wani lokaci da mutanen madina za su ga gwamnatocin da za su biyo bayan annabi za zo suna yi sai annabi ya gaya mutanen madina ku yi haƙuri in kun ga haka ku kau da kai ba matsala an gano wannan to mu ma yanzu in mun ga haka tsakanin da Allah za mu samu matsala a cewa ai masu kuɗi ai shugabannin gwamnati daga su sai yayansu kowa na irin wannan maganganun amma za ga ahlus sunna maganan bata mai tasiri ba khawarije ko zai ce bara a ɗaukin matakin hana su ko kashe su ko ta da fitina yanda ba ta yadda za a yi su ji daɗin mulkin ko su ji daɗin wannan kuɗin wannan dabi'an khawarije Allah maraukin sarki ya kiyaye mala ya soke lamba a ƙasa yake cewa isharatun ila ma akhrajahu al-bukhari fi sahihihi fil fai'i wannan ishara ne kai tsaye dangane da hadisin da al-imam bukhari ya ruwaito a cikin littafin shi as-sahih a babin da ke bayani akan fai'i lamba hadisi na 3145 an Anas bin Malik radiyallahu anhu daga anas dan malik allah ya ƙara mashi yadda kala ya ce da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al'ansara annabi ne wata rane kira ansarawa liyaktuba lahum fil bahraini domin ya ba su takaddu na mallakan wasu filaye da wasu gonaki a bahrain faƙalu sai mutanen madina suka ce la wallahi hatta taktuba li na min quraishin bi misliha mu bama ma bukata har sai an raba ma ƴan uwanmu daga cikin muhajirun irin abin da aka bamu yanzu kana da wannan ɗabi'a irin na sahabbai gwamna ya kira ka ya ce to ku zo zan ba ku CFO ko zan ba ku allocation na kaza ko ga wasu kaya za a ba ku ko ga kaza ko ku turo account ɗinku ku ci a aya ko wasu kungiyoyi da muka yi aiki iri ɗaya da su yadda aka ba mu sai an ba su za mu karɓi namu tsakanin da Allah a jahanna ko wanda zai haka ƙoƙari yake ma in ya ga wani zai samu wani abu ya ƙoƙarin me kar ya samu saiwa sai shi khawariji ne ne sabai wa yi ala anfusihim nisu su walau kana bihim khasasa kaga fa an kira za a ba su ne suka ce a'a sai fa an ba yan uwansu an fahimci wannan da kyau kuma yan uwan nasu ba sa na, za su iya su karɓa su shuru da bakinsu amma still ba su yi haka ba an fahimci wannan da kyau ku faƙala sai annabi ya ce za ka lahun ma sha Allah su ma za a ba su irin naku ala zalika ya ƙoro na lahu kan wannan ne sai annabi ya ce masu fa innakum satarauna ba'ade tharatan to ku sa ido bayana za ku ga matsaloli na san kai ina fassara shi da san kai ne kai tsaye yadda ba haushi abin da zai iya ganewa kenan za a zo ana gwamnatin nawa nawa ne namu namu ne fasbiru in kun wannan ku yi haƙuri hatta talƙauni ku haɗu da ni ba matsala kan wanda ya tada kara a ce kuna sa ran za a zo a yi rabo kowa ya samu to za a zo za a yi rabo za a ga wasu sun samu ko ba ku samu ba za a yi naɗin makamai wasu sun samu ko ba ku samu ba to inda ake gane khawarij nan da nan zai tsalle ya ce bai yadda ba an gane wannan da kyau ko. ko mafi yawanci a wani lokacin ba khawarije abin da yake zargi zargi ne na ƙarya hasashe kawai yake yi kuma ba zai tambayi wanda matsalan ta faru da shi ba wannan ɗabi'an khawarij ne ku rike wannan da kyau idan matsala ya faru da malamin nan ba zan gangara in tafi unguwarsu in tambaye shi malam mai gaskiyan abin ba ba khawarij zai fara tara jama'a yana gaya masu yana ɓatanci yana cin mutunci yana yin abubuwan miyawu yanzu sara, da sanda annabi ya wancan rabon abin da ya kamata shine je samu annabi mai hikimin wannan rabon da kai ba shi kenan ba amma sai muke cikin jama'a ya fara cin mutunci wannan ɗabi'an khawariji kuma ku kiyaye wata matsala ɗaya ba khawariji yana jin daɗin cin mutuncin musulmi da wulaƙanta musulmi da ƙasƙanta al'amarin musulmi haka ba khawariji yake Allah maɗaukin sarki ya kyauta wannan asari ku karanta al-musannaf juzi na hudu shafi na 1640 a lamba disi na 1115 mala ya ce fa'ahalus sunna ma ya tsiro na kadiyyati malin su ahalus sunna ba sa ɗaukan matsalan kuɗi ya zama abin rikici abin rigima abin tashin hankali da tashin tashina sam kes na kudi ba kes bane a wajen ahlus sunna qadiyatun adala ba sa daukan kadiyya na cewa mu ai mana adalci mu ba ai mana adalci ba mu adalci muke nema ba sa daukan wannan a matsayin abin fitina an gani yana daga abin da yasa kuke ganin idan yan kudu suna mulki a ƙasan nan za su ta san kai sai ga ɗan arewa ya yi shuru ahalus sunna ne suka tarbiyyance shi in khawarij ne billahi lazi bi isa ba yanzu duk abin da ake kaga irin yanda yan kudu za su ta surutu suna hayaniya su sai an masu kaza su ba a masu kaza ba su waye su waye su waye na ga dan arewa baya wannan abu ahlu sunna ne suke tarbiyyan shi da a ce khawarij suke tarbiyyan shi ba ahlu sunna ba to matsalan adalci kadai sai ya zo musu bala'i yanzu lokacin da aka ce an ware wasu kudi za a rika ba 'yan neja delta saboda ana haƙo mai a wajensu in hawarij ne a ƙasar nan ba isa ba saboda ba ya adalci ba ai duke na ƙasa ne duka an gano wannan sannan lokacin da aka yi amnesty ga 'yan neja delta in hawarij ne suke da ƙarfi a ƙasar nan ba isa ba sai an yi duka yanzu an yi ma 'yan boko haram amnesty amma kaga an zauna lafiya in khawarij ne sai su ce ba ya adalci ba wannan kadai ya isa kuma ya haifar da wani sabon yaki in khawarijawa ne to ku kiyaye wannan khawarijawa suna tada fitina a harkan kudi ahlus sunna ba sa yi khawarijawa suna tada fitina kan mu ba a mana adalci ba mu mu ba a mana kaza ba ahlus sunna ba sa yi yanzu ku lura khawarijawa unguwanku sun cika waɗannan ƙa'idoji guda biyu ko ba su cika ba an masa san kai wane ya kamata a ba mukami ba a bashi ba kaza kai saboda haka mu wallahi mu kaza zamu kaga kes guda biyu sun cika amma san zuciya irin namu mun gano su wani khawarij ne amma ba za mu iya faɗi ba ko dan yan uwantaka ko dan kusantaka ko dan tsaban san zuciya kawai ba ɗaya kanwan biyu wannan shine ka'idar yanzu malamin nan ɗan Najeriya ne ya ma san da ku ma da yake gaskiya ne a cikin hadisai da asarai da ya ciro waɗannan abubuwan ya ce ga ɗabi'ansu na uku mala ya ce tushe in ma za su ɗauko wata matsala wanda za ga to me alaƙan wai addinin da kuka ce kuna yi da wannan matsalar menene abin da bai taga kara ya karya ba za su ɗauke shi ya zama ƙadiyya an gano nan da kyau ko ya zama ishu abin da bai taga kara ya karya ba wannan sai ya zama mai zai zama matsala ai 'yan siyasa sun je wajen wani ba sun zo wajen ka ba ai muna ganin sun aje wani kaya ne da suka je? to me ya sanar da mu kai ma da suka zo wajen ka ba su aje kaya ba koko jama'a yanzu kwanakin baya fa barin buga maka wani misali da za ku sha dariya gidana gashi makotanmu nan gidan mai unguwan unguwan nan ne a duka najeriya idan masu allurar rigakafin polio sun zo gidan liman suke zuwa ko gidan mai unguwa eh ba gidan mai unguwa suke zuwa ba to sai 'yan polio suka zo gidan mai unguwa ni kuma ni ne sarkin yakin fada da polio kuma ga mu makota muna kallon juna haka 'yan polio nan sai suka zo sai suka fakin motocinsu a jikin gidana su ba su ma sanna ba saboda baki ne ni kuma lokacin ina kaduna ɗaya daga cikinsu ko ya ƙwarar zai miki a mota ne sai wanda shi ya ɓarke sai shiga shagon da ke jikin gidana sai suka ba da a yi masu mai a yi masu ɗinki an gano wannan da kyau ku nan da nan sai aka a gaya ma na garin nan cewa to ku zo fa ga 'yan polio nan sun je gidan mai shago ni nan ba sai da aka kulle ni akan polio ba rigima da 'yan polio har fadan sarki a gaban sarkin zazzau da su aka dinga karawa mun yi a fadan mai unguwa mun yi a fadan dagaci mun yi a fadan hakimi mun je fadan sarkin zazzau mun yi mun je kaduna mun yi an kama ss 'yan sanda da kowa duk wannan abin fa an yi fa wai amma wai yau kawai ga motoci shi kuma wanda yake magana bai taba cewa mapoliyo uwa ke ba ma balantana san shi amma wannan kadiyyan ta hau a kai a hau mun bari. ana cin mutunci ai yanzu sun je sun ansa kudin yan polio bai ba ba bai gansu ba me aka gani mota kaɗai a gani shi ne aka zo da kyamara aka yi ta ɗauka a haɗa a ɗauki gidan gaba ɗaya ai ga motocin a jikin gidan shi ne za su ɗauki ƙadiyya ma ku gano wani da kyau ko ba su raina ishu ko ya yake ni har na dawo garin ma ni ba ma ga motocin ba da suka tada matsalan ne a garin cewa gashi gashi gashi gashi sai iliya mai kemis a layin sai ce to ai matsalan ma sun zo polio kuma su gan shi sau da shi yana harkar lafiya kun gano wannan da kyau ko kowane irin gudunmuwa zai ba su ya ce sanda suka je suka kai ɗinkin wandansu da ya ɓarke ai sauransu suna wajen shi ne kun gano wannan suka gama kuma ba samu abin da suke so a wajen shi ba suka ansa barkakken wandansu da aka ɗinka suka tafiyarsu amma khawari sun mai da wannan ya zama kadiya shi sa abin da baka yi tsammani ba za su iya mai da shi kadiya an fahimci wannan da kyau ko za ka iya sabuwar riga wannan khawari ya zama matsala a wajen shi za ka iya sabon takalmi ya zama matsala za ka iya tuntube tancin takalminka ya tsinki ya zama matsala a wajen khawarij shine kadiya shay'un ma mala ce ila akhiri abubuwa ne daban kasu kasu kasu bal yasbiruna su ahlus sunna suna yin haƙuri hatta yarau kufral bawwa sai sun ga kafirci ƙarara ba ba kafirci na tawili ba a ce kai baka san kaza ba ahlus sunna ba sa wannan kafirci da jahili ma zai iya cewa wannan kafirci ne ba tare da an mai sharhi ko ƙarin bayani ba ahlus suna su ya ga wannan karara kama amarahum rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda annabi ya umarce su da cewa ku tsauna ku yi da'a ga shugabanninku illa an taro kufuran bawahan sai kun ga kafirci karara shi ma kafircin ba a bisa nazarinku da tunaninku ba sai kuna da burhan min Allah dalili daga Allah tukuna fa awwalu ra'isin lil khawarij mala ce kun ga jagoran farko na khawarijawa bada ayudaddin haula liktisad farkon abin da ya fara bayyana shine ya fara korafi ne dangane da al'amarin tattali kuɗi yadda za a samu a yi kaza a samu rayuwa mai kyau a huta a yi kaza za ka ji kawari suna cewa mu in kuɗi ya zo mana mu muna rabawa kowa ya samu an gane wannan da kyau ko to da haka suke fara bala'insu musibansu a haka yake farawa an fahimci wannan da kyau ko Allah maɗaukin sarki ya tsari mana imanin walil khawarijil an fi asrina malam madakal yace khawarijawa a wannan zamani namu suna da ihsaiyatil lil amwal suna da abubuwa iri-iri da suke kirkirowa na fitintuninsu da bala'o'insu dangane da al'amarin kuɗaɗe wa addaha min albetrol kuma suna ƙoƙarin tattaro waɗannan kudaden ne ta hanyar man fetur wa hakaza wa hakaza da kaza ma da kaza hatta kawarijawa suna harkan safaran ƙwaya don su samu kuɗi kuma suna noman zakami ka je ka bincike khawarij na afghanistan da me suke samun kuɗin da suke abubuwan da suke yi harkan hodin iblis ne khawarij na najeriya ya suke samun kudadensu fashi da makami suke yi da kwace kudaden mutane duk inda kudi yake za su tare sai sun ansa sai sun yi wannan abu in ga khawarij sun ko to sun ɗibi kudin da suke so ne an fahimci wannan da kyau ko za a su kwashe shanunku za su bi gidajen su kwashe abinci da kasuwanni da duk waɗannan ababen inda kuma akwai mashigan da za su iya kwace tashan man fetur ko su kwace tankokin mai su amfani da shi ko su siyar su samu kuɗi da za su yi wannan khawarjan wannan zamani wannan aikin suke yi kuma suna sace mutane suna garkuwa da su don su ansa kuɗin fansa duk waɗannan abubuwa inda za su samu kuɗi su ci daɗi da wannan harkar harkan khawarij malai ce wakaza wakaza wakaza kai ta lissafi za ka yi mamaki wani lokacin khawarij in suka zo abin da baka sa tsammani ba shi za su ɗauka in suka shigo gari wani lokaci sai su tattara babaran kudu su kwashe sai ka ce me za su yi da babura sun bar motoci wannan na kai hari ne an fahimta a wani lokaci su kwashe kekunan a wani lokaci su kwashe ƙananan yaranku sai ku ɗauka wa za je su tarbiyyance su ne zama kawar a'a za su riga naɗa masu bom ne suna tura cikin jama'a sau da su a su ƙananan yara waɗanda ba su yi imani da su ba halal ne a kashe su ko da ƙananan yaran sun yi imani da su amma in 'ya'yan mukhalifun ne ya halatta kashe su mun karanta da kwacin cin alfarqu bainal sauran mantuwa ne ke damun ku ‘ya'yan ba khawarije idan ba su imani da shi ba ya halatta ya naɗa masu bom in sun yi imani da shi ba su girma sun balaga sun jaddada imanin ba suna ƙanana kafin balaga zai iya samu su bom mai tura cikin jama'a ya tada bom ɗin don ya kashe 'ya'yan shi kuma ya kashe jama'a duk zai iya wannan duk mun karanta da ku a cin alfarku bayan alfirak an fahimci wannan da kyau ku shi za ku daina mamakin abin da suke yi allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce wa yi junan nasa bi hazil kadaya kuma suna ƙoƙarin hargitsa mutane da tunzura su da ta da tsiminsu akan irin waɗannan matsaloli wai ta za haruna bil amri bil ma'arufi kullum za a ga suna ƙoƙarin su masu umarni da kyakkyawa ne duk abin da zai zama alheri ga unguwa alheri ga jama'a alheri ga kaza wannan shine kirarunsu an gano wannan da kyau ku umarni da kyakkyawa su 'yan ci gaba ne su 'yan gwagwarmayan ƙwato haƙƙi ne wannahi anil munkar da kuma kokarin hana mummunan aiki su wannan shine addinin su haka za su fito maka kama huwa sha'anal khawarij kamar yadda kaka khawarijawa suke za ka ji kullun aya hadisi aya hadisi amma kana da biya ce zo wai wancan ayan ba da kai take magana ba an gano wannan da ke ko ba da kai suke magana ba jiya wani yake min wata magana sai dai dariya shi malamin ka san khawarij ya ji alaga ta wala wai ba mun karanta a nan ibn al-qayyim yana cewa dirar dirar bane har ma ya salance yana cewa to naji yan dirar kuma suna cewa ibn al-qayyim ne ce a ai dirar din kenan ai khawarij ne ce a ce kware da gaskiya ka suke za su yaudare ka da wanda ka yadda da shi amma da za ka ɗauko maganan wannan da suka ce sun yadda da shi ka ce gashi abin da suke ba daidai ba ne ko ba su ɗauka ba kai ne ake son a yaudara ba ka yarda da ibnu taymiya ba to bari mu yaudare ka da shi ba ka yarda da muhammad dan abdul wahabi ba bari mu yaudare ka da shi ba ka yarda da albani ba bari mu yaudare ka da shi ba ka yarda da jafar ba bari mu yaudare ka da shi ba ka wata rana ba sai kaji sun ce mai shago ina ga ma gaskiya ba dai ka yarda da shi ba wala sai sun yaudare ka da shi haka suke ba wadan sun yarda da shi ba yanzu a mai a jikin da'awan jafar suka tsotsi mai da'awansu suka ja mutanensu kamar yadda zuhu wai tsara daga cikin jama'ar annabi ya ja nashi jama'ar haka suke yi kisa sai kun yi hankali wannan ƙadiyar ko jawa in suka ji ta ji za su yi yadda su narke saboda fushi ba sa fallasa asirinsu allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu malai ce kama huwa sha'anar hawarij haka yanayin hawar jawa suke fahazihi ɗariƙatihim wanda ita ce hanyarsu yanzu wane ne zai zama a cikin duhun kai cikin waɗannan bayanan da aka yi a ƙauyen ko ka kasa gane suwa na khawariji jini? wane ne ko ka kasa gane suwa na sun fara gano ko sun fara shiga ajin jawa? ko yanzu malam fa zai rika bi mana su ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya? yana gaya mana siffofin nan ne yanzu wannan siffa ne ka daya shine qadayal me amuwal duk wannan reshi kan dukiya ya yi. Irin santu ne kawai kan wannan mahala ya ce wa awwalu ma kharaju fi ahadi usman kaga farkon tawayen da suka fare a zamanin usman fi misr a garin misra wa fi gairi ha da sauran garuruwa irin su kufa da su basara uyu hayi junan nasa alal khalifa sun fara tunzura mutane ne suke khalifa bil manasib dangane da wai ya nada mukamai yan uwan shi ya sa. za ga zo karara duk mukami mai gwabi sun ce usman yana ba ɗan uwan shi na jini ne wabil amwali sannan kuma ya tara dukiya shi kaɗai yake amfana sai kuma yana ba ɗan uwan shi da wanda suka yarda da shi sauran ra'iya kuma ba su samun komi da wannan ne khawari suke campaign a misra da shi suke campaign a basara da kufa da duk inda suka nemi mutanen da suka mara masu baya har suka yaƙi khalifa wa kaza wa kaza za su ta ƙirƙiro an yi kaza an yi kaza ai ma da kaza ai ma da kaza haka suke bin jahilai suke masu wannan in ka ce kun yi bincike kun ga wani za su haba su ai da su a ciki ai tinta da sun yi haba mu ai mu ne ma na hannun dama kaza kaza kamar yadda zuhu wai sara da haka ya gina abin da ya gina Allah madaukin sarki ya kiyaye wa yatazaharuna bil ghayrati alal islam kullun za su rika bayyana su kishin musulunci suke yi kun ji wannan khawarij za ka ya matsale ya makale ma matsalan kuɗi da matsalan mukami amma sai mai da kai wawa sai nuna maka yana kishin musulunci ne mu muna kishin ci gaban wajen nan ne amma kuka yi sata ko kun gano wannan da kyau ko ya maganan bambancin kishin waje kuka saci kudin waje kuna gina kanku madadin gina waje da aka yi gane khawarij zai cika maka baki da kishi amma a ƙarƙashin ƙasa ɓanna yake yi an fahimci wannan da kyau ko mala ya ce wal amr bil ma'ruf wan nahi anil munkar kuma kullun za ga kokari suke su suna umarni da kyakkyawa suna hana mummuna so suke sahibar da tarbiyya a samu kaza a samu kaza a samu kaza za ka dauke su kaman mutanen kirki kuma ba ƙananan mutanen banza ba ne mahala ya ce fattarih kunga tarihi ya idu nasa yana maimaita kanshi ba haka ba washe faɗi ba shi ma tarihi ke maimaita kanshi aya ce tilkal ayyam nudawilu ha bainan nas tarihi ke maimaita kanshi yanda suke a zamanin annabi shi suke a wannan zamanin kama yuqal fal umur wal qadaya allati yudandinu haula al mun zo zarra qarnu fitnatihim ya yace fal umur kun ga al'amara wal qadaya da matsaloli allati dandina haula hal khawarij wanda khawarija suke ta nuku nuku suke ta korafi منذ ذر قرن فتنتهم tun sanda kahon fitinin sai fara lekowa zamanin annabi hiya hiya hiya ila yawmil qiyama ita ce dai za ta ta faruwa a cikin al'umma har tashin kiyama ba tsayawa za ta yi ba ti za shi gabanni ko cin da ba su ɗauki malaman da suka san hawarij ba ko za su daɗe hawarij na ba su wahala sau da su ɗauka suke waɗanda suka ɗauki makami suka je daji su ne kaɗai hawarij ai waɗannan da suka je daji sun kai fik ai akwai wasu a cikin gari wanda su ana hora su ne yanzu in kun gama da waɗannan 'yan shekaru kaɗan waɗannan ma za su taso dole sai an karantar da al'umma an nuna masu yadda za a murkushe waɗannan tun daga murhunsu in ba haka ba suna nan sun ɗaura wata sabuwar sanwa Allah ya kiyaye mala ya ce a zahiru bil amri bil ma'aruf za ka same suna bayyana umarni da kyakkyawa Wannan hai anal munkar mu wa'azi muke mu karantar da jama'a muke mu wayar da kan jama'a muke mu kullun za ka ji babatun su kenan mu ba mu yi da kaza ba mu ne kaza mu ne kaza wallahi ƙarya suke yi an gano wannan da ku. ko inda za su haɗu da wani ahalu sunna na gaske ka ce maimaita abin da kake faɗi da zu wallahi ba zai maimaita ba Allah shi kyauta mal ce wa qadayil mal ku kiyaye matsalan kudi wa qada'il manasib matsalan mukami. wa hazil ashiya da wasu yan abubuwa haka da su a kan si ta korafi da haka ake fara gano hawarij ina ganin zuwa yanzu duk wanda yake nan wajen zai fara tani to anya su wani na ungomu ba hawarij bane haka ne wannan shine case din su to bayan da malam madakali ya mana wannan magana ko sai ce Asabar ala wilatil amri yin haƙuri don dangane da shugabanninku wa in jaru ko sun maku zalunci wa amrin rasulun sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan shine umarnin annabi wa huwa manhaja immatu sunnati ba'dahu kuma shi ne manhajin ahlus sunna a bayan shi sai muku bayani in shugabanninku suka cuce ku ko suka zalunce ku ko suka yi ba daidai ba wajen nada makamai da matsalan kuɗi da wasu matsaloli da kuke korafi annabi ya ce ku yi haƙuri zai wuce zai kwaranye kuma za a kawo wajen yanzu da aka ba mu haƙuri tuntuna kan cewa mu yi haƙuri dangane da abin da ya shafi matsalan mulki da ake ba daidai ba a ƙasan nan muka yadda muka yi haƙuri ya wuce ko bai wuce ba yanzu wannan matsalan da ke faruwa mutane suna cewa ba kuɗi hannunsu har yanzu mu abin da muke gaya masu sime su ƙara haƙuri shi ma zai me zai wuce ana nan za ga wannan abin ya zama kaman wasan yara ai ta labari yanzu matsala kaza ta wuce ta wuce ba matsala sai mu zo katu na gaba da izinin Allah za mu tattauna wannan ka ji na so shi daga annabi wanda ya saba ma tunani da ra'ayoyin khawarijawa sannan mali ya rika bi yana kafa mana bayanai ɗaya bayan ɗaya ka ji gulu khawarij zamanina wuce gona da iri na khawarijawan zamaninmu fil hakimiyya game da hukuma wa har zuwa ƙarshe dai zaka ji abubuwa iri-iri subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum